Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gab da samun nasararsa ta farko. Wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. wannan tallafi wanda ya kai dala tiriliyan 1.9 zai taimaka wa kasar wajen yaƙi da take yi da annobar ya kuma saita tattalin arzikin kasar wanda ya fuskanci koma baya su da republican sun ce tallafin ya yi yawan da ba a bukata wannan mataki na zuwa ne bayan kudirin tallafi biyar da jimillarsa ta kai dala tiriliyan hudu waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata majalisar dattawan ƙasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan democrat suka samu rinjaye akan 'yan republican a ranar asabar da kuri'u hamsin akan arba'in da tara inda kowa ya bi jam'iyyarsa ita dai majalisar dattawa ta yi wa kuduran wasu sauye-sauye amma gabanin haka majalisar wakilai ta riga ta amince da shi yanzu haka za a sake mai da kudurin zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na karshe a mako mai kamawa kungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfado da zaman sulhun da suke yi da Amurka yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun kasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar ɗaya ga watan Mayu ke kara karatowa. Kakakin kungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren Juma'a a Doha babban birnin Qatar. Inda mataimakin kula da sashen siyasa a ƙungiyar Taliban Abdulgani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman kasan malawi ta karbi allurar kafan cutar covid-19 360 kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata su ne zango na farko da aka kai cikin allura miliyan 1.2 da ƙasar ta samu na nau'in oxford astrazeneca hukumomin ƙasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga malawi a yakin da take yi da annobar covid-19 wacce ta harbi mutum dubu talatin da biyu a kasar ta kuma kashe sama da mutum dubu daya duma kasar dai sun yi lalemar habin da samun wannan allura yayin da ta isa filin tashin jirage na kamuzu da ke lulongwe babban birnin kasar ta malawi ministan lafiyar kasar convizia da ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an tsaron myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin yangon bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi ita dai kasar ta myanmar wacce ke kudu maso gabashin asiya ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun kasar suka kifar da gwamnati suka kuma tsare zababbiyar shugaba an son suci a ranar ɗaya ga watan fabrairu hakan ya sa ake ta zanga-zanga a kulle yaumin haɗe da yajin aikin ma'aikata al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati an yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan kasar a ranar asabar yayin da kafafen yada labaran kasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa kwalla da gurniti da nufin tarwatsa masu boron a gundumar da ake kira sanshon da ke yangon birni mafi girma a kasar ta myanmar babu da rahotanni da suka nuna cewa an samu jikata sanadiyar waɗannan harbe-harbe an yi wani kazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin yemen da kuma 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum casa'in a bangarorin biyu cikin sa'a 24 da kwashe ana ɗauki ba daɗi a ranar asabar yan tawaye mabiya shiya sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin marib a watan da ya gabata wanda shine tunga ta ƙarshe da ke hannun dakarun da ke goyon bayan gwamnatin ta yemen a arewacin ƙasar wacce ke samun goyon bayan dakarun da saudiya ke jagoranta a rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a bangaren dakarun gwamnati da kabilun da ke mara mata baya sai kuma mutum hamsin da takwas da suka mutu a bangaren 'yan tawayen huti waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-haren sama da aka kai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai Kasuwa Jama'a masu sauraro barkanmu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole. To a yau ga nan a cikin kasuwar farmers market da take anguwar mai tama anguwar masu hannu da shuni. Amma ko mai sunanka? sunana abubakar yusuf me kake siyarwa ne a wannan kasuwa ina sai da irin kayan marmari kayan lambu ina eh, ga gasa apple nan ga lafiyas ga watermelon ga irish ga doya duka alhamdulillah cewa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na masu hannu da shuni na anguwar metama menene tarihin wannan kasuwa ne a wannan kasuwa ana mata taken cewa ta masu hannu da shuni amma mutane na zuwa zuwa daga gefen abuja musamman gwarinfa kubuwa wasu har daga gwagwala da sukan zo neman wani abu musamman wanda sun nema a fadin abuja sun rasa sai su ce za su zo farmers market kuma da ikon allah idan sun zo sukan samu biyan bukata eh, menene tarihinta ta yi shekara nawa da kafuwa eh, shekara yanzu ana neman shekaru goma zuwa tara idan ban manta ba akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro ah, har an taba kulle wannan kasuwa kuka yi asara mai dimbin yawa ya kuka ji ne a wannan lokaci eh mun ɗauka daga Allah shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da ƙalubale iri daban-daban mun yi asara a lokacin amma daga baya alhamdulillahi mun mai da asarar da muka samu nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gabanka mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemu su ji mun ce 500 basket din wannan eh sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma da same 500 kuma ga mu namu fresh ga abubuwa alhamdulillah to gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka nawa ake saida ta wanda muna sayarwa daga 500,700,000 daidai karfin dai mutane da suka samu insha Allah. To ga apple din can kuma kamar apple din nan nawa kuke sai da shi? Apple shi ma mataki daga naira 200 mukan bayarwa shida biyar sha biyu dubu daya duka eh, insha Allah. To mun gode kwarai. Insha Allah. to malam salamu alaikum alaikum salam Yawwa kamar menene sunan malam a sunana abubakar abba eh, to kai malam me kake siyarwa ne a nan kasuwar eh ina sayar da kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan prohibition a saman shagona. Na hango buhunan shinkafa. Eh. Yanzu nawa buhun shinkafa yake ne? Buhun shinkafa babban buhu mai fiti ji mana sai shi dubu talatin da biyu. Naira dubu talatin da biyu. Eh, Forin ba mai kyau. Forin. Eh. Ato amma na ji kamar an ce an hana sai da shinkafa yar kasar waje. Ya ka'ida ba ta hana ba tunda an ce in ka shigo da buhu biyar kana ta baka dama ka shigo da shi. To ba mu haura buhu biyar gaskiya ne. Kyan menene buhun su mun bita haka. Ko? shi kuma nawa kuke sai da shi shi kamar yanzu da muna sai shi dubu hudu da biyar yanzu kuma farashin sai kuma dubu biyar to ga wani man gyada kuma shi nawa shi roba sa wannan muna sai shi tirlita ɗin dubu uku da ɗari biyar to ga wani can karami kuma shi eh, akwai na dubu biyu da ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ma to man jafa. Man jafa akwai na 35 akwai na 25 akwai na 1000 ana ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goron zabi ga shi an yi ƙarin kuɗin mai an yi ƙarin kuɗin wuta da wasu abubuwa kamar kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke ito eh, a gaskiya sun tashi ba kamar da ba da muke so su a da hmm. ga samu akwai abin da muka samu ƙarin 150 350 a da nawa wannan buhu da na shinkafa da yake dubu talatin yanzu shinkafa da muna samun ta mun kawo ta na mana isa ta dubu sha takwas sha tara ta zo ta haura har ashirin da biyar ta cika ta talatin yanzu haka yanzu haka kiret eh. din kwai haka nawa kuke sai da shi kiret eh, din kwai akwai wanda muke sai shi dubu da ɗari ɗaya akwai kuma naira dubu ɗaya to ga wani kuma gyaɗa nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta wannan gyaɗa nawa kuke sai da ta ita gyaɗa kaga kamar da ita ma muna sai ta ɗari biyar ne yanzu kuma ta koma ɗari shida sakamakon wasu abubuwan da suka an ce ta daga sun abin da suka ƙara kuɗi gaske ɗari shida eh. an samu ƙarin naira ɗari to ga latas ma na ga ko kai ne ke sai da latas wannan ne yake latas to yanzu kamar ina dan son latas haka da zan je da shi gida eh. ah, kana ga kamar zan samu kamar na nawa ya eh, zan iya baka kulli ɗaya ɗari biyu ne guda uku ɗari biyar amma kamar da a baya muna kula shi na ɗari ɗari ne yanzu dan yalan nan haka da na gani yanzu kamar na nawa zan dan samu haka yanzu na so ko na hamsin ma ɗari duk muna bayarwa shi wannan is normal o yalo akwai na hamsin eh, ɗari guda ɗaya a haka zamu dan diba ma kamar guda nawa yanzu kamar na sanin hamsin kamar sunan ba kamar kwaya biyar ko shida haka shi naira hamsin eh, insha Allah a me sunan malam Muhammad Lawan to na ga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da eh, menene kuma wata melo ko eh. kankana kenan kankana eh. Okay to yanzu kama yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take naira ɗari take wanda an yanka ta an yanka ta naira ɗari ɗari to wannan gwanda fa ita ma gwanda naira ɗari ɗari ita ma ita ma abarba naira ɗari ɗari naira ɗari ɗari mm. to abin kenan an san tashi da haka suke ko dai wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan dinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke sai da shi gaskiya ka san wani sa'in kayan ba zai taru duya ta yin tsada ba wani zai yi sauki wani kuma ya dan yi tsada yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta ɗari biyu ne amma sakamakon yanzu an dan samu sauki muka yanka ta naira ɗari ɗari. Eh, to ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe bakwai na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe takwas ah, kamar karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi. to muna tashi a wannan kasuwa dai karfe tara da ashirin zuwa tara da rabi na dare. ko tara da ashirin zuwa tara da rabi. Eh. ga dankalin hausa a nan kai kake sai da shi. Eh. kwando na wannan dankali misali na hausa kamar yana kaiwa nawa nawa za ka sayar min nasu dubu ɗaya ne muke sayarwa shine gaskiyar shi malam gaskiyar shi wannan dan karamin kwando eh ne gaskiyar shi dubu ɗaya to amma a da kamar eh, nawa kuke sai da shi a da dai muna sai da shi ɗari biyar ne zuwa ɗari bakwai kamar yanzu a misali in ce kamar wata biyu da suka wuce nawa ake sai da dan karamin kwando da nake gani na dankalin hausa eh, wata biyu da suka wuce dai muna sai da shi ɗari bakwai to me ta da shi yanzu ya koma dubu ɗaya to sakamakon yanzu ya dan yi karanci a kasuwa kai ga wannan tumatirin naka ko ya burge ni kwarai da gaske tumatirin nan yaya kake auna shi to tumatirin nan muna sai da shi a kilo ne kilo yawa kilo dinsa muna sai ɗari takwas rabin kilo kenan ɗari hudu kenan eh rabin kilo ɗari hudu amma yanzu shi ya iya gaskiyarsa kenan iya gaskiyarsa kenan ba ragi ba ragi to na gode kwarai mala to malam sunan malamin ne suna na ridwan to malam ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa muna sai da kayan marmari da kuma amfanukan gona kamar dankali da doya ok to yanzu kaman wannan doya da nake gani haka nawa kuke sai da doya kowace guda daya doya kowace guda daya muna sai da ita yanayin girmanta wanda ya girma sosai ana iya sai da ita dubu daya da dari biyu zuwa da dari uku haka shine gaskiya eh madaidaita kuma muna ɗaya sai da su naira dubu daya to ga wani dan albasa haka mai kyau a can hakan na gani yanzu kwandon albasa nan na san shi nawa za a saida mun shi kwandon albasa kashi biyu ne a wurin akwai tsohuwar albasa akwai sabuwa sohuwar albasa muna iya saida ita dubu biyu da ɗari biyar sabuwa kuma naira dubu biyu amma da ba haka ake sai da ita ba nawa ake sai da ita da da ana sai da ita naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar amma saboda yanayin tashin kaya da ya yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi ku gawo kuma tattasai a can kuma shi nawa yake yi. tattasai kwandon sa naira dubu biyu ne mukan iya sauke ma sai da shi dubu ɗaya da wannan dan karamin kwandon malam naira dubu biyu ah, ai kaya sun hau ne ranka daɗe ban ga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku 'yan kasuwa ban ga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa ah, me yasa kenan ba ku saka ba eh to shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin to yanzu da aka samu relief kasan shi takunkumi yana takurawa wasu musamman wurin numfasawa shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi a nan dole da dan ajiye shi a gefe to baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta coronavirus ba kwa jin tsoronta da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa a nan ba ba wani bako eh to ayye wannan cuta tana iya kama kowa ko baka san haka ba amma kuma ka san zuwa da ita ake yi eh a mutane da dama suna zuwa baka ganin cewa mutane za su zo da ita a'a Allah zai kare in Allah yadda to na gode kwarai To masu sauraro karshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi daga nan kasuwar farmers market da take babban aguwar nan ta alfarma alfarma ta abuja ta metama a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka ɗauka yanzu ni sale shehu ashaka nake cewa sai wani jikon salamu alaikum shirin Hausa. a kai Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Father John Bakeni ni fara ne da ke aiki a lardin maiduguri ina kuma aiki a jami'a ta maiduguri to ina so yin kira ga babban murya musamman ga 'yan kasa duka da musulmai da krista musamman mu malama addini bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki yadda abubuwa suka tabarbare to sau da yawa muka nuna yatsu ana guna guni akan zagi shugabanni amma fiye da komai ina so inda zai yiwu kuma ya dace mu juyo gun ubangiji allah mu nemi fuskarsa domin ba abin da ya fi karfin ubangiji allah wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba amma da taimakon ubangiji allah za mu yi nasara saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fastoci da limamai ya dace ya kuma kamata mu dukuka mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage mu nace da addu'a domin ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta amma fiye da komai domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace inda za mu samu kwanciyar hankali salama da kuma walwala yadda kuma dukkan 'yan kasa za su iya su ida da ayyukansu ba tsoro ba firgita bari ubangiji allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a amin. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne a kan shirye-shiryen haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci to masha allahu likita mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a ɗauka bayan an samu juna biyu daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa to shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewar an samu juna biyu saboda yanayin haihuwan nan za ta iya zuwa ba a kan yadda aka tsara ba na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwan nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group akwai allura da za a shirya wadda tana da dan tsada misali saboda bayan haihuwa za a ba ita eh, mahaifiyar jariri to wannan abu ne tunda suna buƙatar kuɗi to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen ciro waɗannan abubuwan da za su iya taso fitowa za su buƙaci kuɗi sai a fara tunanin yadda za a dan fara a tanaji zuwa wannan lokaci sannan haihuwa nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba ba ce haihuwa ce da sai an yi aiki idan ku za a aiki to shi ma kaga za a buƙaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake bukata idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifi mahaifiya lafiya jariri lafiya kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba misali kuma allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba to kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu 'yan watanni masu tsawo to amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka ana iya bayan kamar kamar sati 28 ko ko abin da sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ne wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba in an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji to sai ya kasance matsalar ta zo da sauki amma in ba a shirya komai ba ta zo ba gatatan sai ya kasance akwai matsala saboda haka daga lokacin da aka sa aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanadi idan an a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewar misali aiki za a yi to za a fara tunanin aikin nan misali zai buƙaci jini kuma wani irin kalar jini sannan a fara tuntubar ta ya za a samu jinin nan misali in yan uwa ne za su bayar da sauransu sai kasance kenan an yi abin a tsare yadda ba zai zo ba tatan ba yadda zai tayar da hankali to likita musamman ma da ka yi maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aiki aikin nan da dalili ake yin sa ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni ba na so na haihu da kaina kawai a cire min yaro na a kasashen mu har yanzu za ka ga duk wadda aka yi aiki wadda abin da ya shafi lafiyarta ne ko ya shafi lafiyar jarirai to amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayin inda mace za ta ce ita ba ta son kawai ta yi nakuda tana son kawai a cire mata jariri ba ta son ta yi nakuda kuma ana yin irin wannan din amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri. Shin menene ma mahimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri? To duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba. To amma abin da ya zo ba ga babu wani tsari zai iya kasancewa ya hargi tsalamar mutum gaba daya. Zai iya kasancewa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki. To amma ba a bincika an tabbatar da haka haka ba sai ka ga ta yi naƙuda misali ta kwana biyu kafin a je asibiti sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai dama tun farko wannan matar bai kamata ma a bata ta fara nakuda ba a wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin sai ya kasance ita uwar ta shiga wani hali mummuna wani lokacin kuma har a rasa uwar saboda kuma wannan ba a yi tsari ba ne da an samu tsarin nan tun farko an tabbatar da cewar wannan mata ba za ta iya haifa ba to da ba za a ma bari ta shiga nakuda ba kuma a ɗauki matakin da ya kamata mata kuma tunda an shirya an san da shi to sai kasance ba abu ne da zai zo da cikin tashin hankali da gaggawa ba ba kamar wadda sai da ta shiga nakuda kwana biyu ba a kawo ta asibiti sannan a tabbatar da ba za ta iya haihuwa ba sannan a fara neman ta ya za a samu abin da za a yi aiki da shi bayan shirye-shiryen da ma ake yi bayan an duba ita uwa a asibiti lafiyanta da na jaririnta a shirin a yi tsare-tsaren da ya kamata a matakin asibiti da matakin likitoci shin ya kamata su iyaye su shirya tarbar sabon jaririnsu To shi ma ya danganta da akan abubuwa da dama. Na farko misali idan ah, jaririn da ake tunanin haihuwarsa haihuwa ce ta al'ada da babu matsala illa iyaka za a ba da shawarwari akan abubuwan da ake ganin za su iya kasancewa su misali a ɗakin za su iya cutar da jaririn misali a al'adun mutanenmu da dama za ka ga an zuba irin abin da ake cewa kamfo wanda yake kore kwari da sauransu to kuma a likitanci akwai yaran da idan suka shaki wannan iska kamfo zai iya kawo musu cuta irin ta jandis da ake magana to kaga waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a gudana kamar idan ɗaki babu isasshe iska ko kuma windon ba a buɗe take ba duk wani abu da ya kamata ne a gyara a share kura ya kasance iska ce mai kyau mai tsafta wanda da uwa da jaririnta za su shaƙa idan ana tsananin huturu ne misali sai ya kasance an tanaji kayan da za su kare jariri da kuma mahaifiyar jariri kenan sannan kuma za a ba da shawarwari akan kada a kulle tagogi a kunna wuta yadda hayaki zai turnike ɗakin da sauransu to duk wannan abubuwa ne da ya kamata a duba idan haihuwa ta matar da ba za ta iya haihuwa ba ce za ta yi aiki to da bukatar a shirya waye zai je ya taimaka mata misali a asibiti waye zai kula da jariri bayan an haife shi sannan kuma da duk himmudumomin da ya kamata misali tun da za ta kasance watakila ba ta gida tana asibiti a hidimomin da ya kamata a gida ya kamata an tsara wanda zai kula da gidan kenan kafin dawowarsu da kuma bayan ta dawo kasancewa an yi mata aiki akwai wasu abubuwa da ba za a bukaci ta yi ba ya kasance an yi tsarin wanda zai taimaka mata da waɗannan ayyuka na gida kamar wasu irin matsaloli ne ka iya tasowa sakamakon rashin waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren haihuwa matsalar farko shine na kasancewar rashin shirin nan za ka ga mace misali tana da juna biyu ta yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wani biki ko wani abu can wanda muhimmanci shi ba ya taka kara ya karya ba ne sai ya kasance saboda yanayin wahalhalun tafiya da sauransu tana iya shiga na koda koda ko akan hanya ne wannan yana daga cikin rashin tsari kaga kenan sai ya zama da jaririn da ita suna cikin hatsari kuma har mai gida da sauran yan uwa sai ya kasance an tada hankalinsu ba dalili inda tsari an san lokacin da ake tunanin za ta iya eh, shiga nakuda misali to za a ba da shawara irin waɗannan tafiye-tafiye da ba su zama dole ba a yi hakuri da su irin abubuwan da dai aka san zai iya tsokano eh, nakuda a yi hakuri da su ya kasance idan wadda aka tabbatar ba za ta iya haihuwa ba ce rashin tsarin nan yana iya kawo a samu delay lokacin da take bukata aikin an kasa yin shi saboda babu kuɗin zuwa asibiti kuma ba a yi tanajansu ba wanda in inda da an yi tanajin su sai kaga kenan tun kafin ma ta shiga nakuda an je an yi salin alin babu wani mishkila. Ta masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.